Come now, my arzikancin shugaba shine tsane nasarar sakuwa garkuwa ce garkuwa mai tagomashi tagomashinta ne samun gagarumin nasarar shiryawa gudanarwa da kammala bikin kaddamar da jami'an ba da kariya ga al'umma askarawan zamfara community protection guard wanda aka gudanar laraban nan 31 ga watan janairun shekarar 2024 bisa samun wannan gagarumin nasara a madadin mai daraja gwamnan jihar zamfara his excellency dodo lawal gamjin goso mai girma shugaban babban kwamiti mai girma mataimakin gwamnan jihar zamfara his excellency mani malam mamoni da na gudanarwa mukaddashin shugaban jam'iyyar pdp na jihar zamfara kuma shugaban ma'aikata a fadar gwamnatin jihar honorable muktar muhammad luga maro da dukkanin shugabanni da membobin ƙananan kwamitoci ke farin ciki na miƙa godiya da bangajiya mai take na musamman ga babban baƙonmu na musamman mai girma gwamnan jihar katsina his excellency duk da dukkanin gwamnonin jihohin arewa maso yamma bisa karɓa goro gayyata godiya ta musamman da fata ta alkhairi ga ubanmu kuma shugaban buki janaral aliyu muhammad gusau mai murabus da dukkanin tsoffin gwamnoni da mataimakansu da sanatoci da 'yan majalisar wakilai na da da na yanzu da shugaban majalisar dokoki ta jihar zamfara right honorable bilyamin ismail moriki da 'yan majalisar dokoki ta jiha da tsoffin shugabannin majalisa da 'yan majalisa jinjina ta musamman ga mai girma sakataren gwamnatin jihar zamfara malam abubakar m nakwada da shugaban ma'aikata na jiha barista ahmad Ali. Aliyu Liman da dukkanin membobin majalisar zartaswa ta jiha manyan sektorori da masu ba da shawara ta musamman manyan daraktoci da mataimaka na musamman ga mai daraja gwamna dukkanin kantomomin ƙananan hukumomin mulki na jihar Zamfara da iyayen sarakuna da shugabannin sassa na hukumomin gwamnatin jiha da na tarayya da dukkanin ƙungiyoyin gwagwarmaya a inuwar jam'iyyar PDP jama'a jihar Zamfara kuke da gayyata ku aka yi wa buki a wannan nasara ta tabbata tsayyar ta kuwa da samun gagawar nasara nasara ga waɗannan jami'ai askarawan mu na zamfara sai da gudunmuwarku da addu'o'inku a yi bankwana da matsalolin tsaro a jihar zamfara babban gori da muradi a cikin muradu shida na his excellency dauda lawal gamjin gusau mun gode mun gode mun gode da fatar kowa ya koma gidansa lafiya sanarwa daga mai girma shugaban kwamitin yaɗa labarai kuma kwamishinan yaɗa labarai da al'adu na jihar zamfara kamar manar ma'azu haidar kaura.